radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin jerin shishin muke dauke da su a shirin namu na rana. Da farko dai za mu kawo muku cikakkun labarun duniya wanda ni Muhammad Amin Ibrahim zan gabatar. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na namu koma noma. Daga shi kuwa sai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa da fatan masu da su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari shirin na kokun san tare da Abdullahi Salihu Katsina ai saurare lafiya. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 25 ga watan Agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 183 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan muharram na shekara ta 1260 hijira kamariya sojin kasar faransa 'yan mulkin mallaka suka kama shugaban gwagwarmayar kwatar 'yancin kai da kasar algeria abdulkadir aljazairi bayan gwagwarmaya da turawan na tsawon shekaru biyar. dalilan da suka sanya aka kama abdulkadir jazairi sun hada da cewa bai da sansanonin soji a kasar ta algeria yana amfani da kan iyakokin kasashen morocco da algeria ne domin gwagwarmayar sa da turawa don haka ne turawan suka yi amfani da sarkin kasar morocco na lokacin suka kama shi bayan tsare shi shekaru tara turawan sun sake shi da sharaɗin ba zai sake komawa cikin ƙasar algeria ba. masu saurari ko kun san cewa shekaru 154 suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan agustan shekara ta 1867 michel faraday wani fitaccen masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar ingila ya rasu an haife shi a birnin london na kasar burtaniya a shekara ta 1791 duk da cewa bai da ilimi mai zurfi amma gwaje-gwaje da ya dinga gudanarwa a lokacin sun ba shi damar gano lamura da dama masu mahimmanci a ilimin kimiyyar lissafi da kuma kimiyyar sanadarai da farko da ya gano wasu dokoki na ilimin electromagnetism ya kirkiro wani inji tare da yin amfani da lantarki da kuma maganaɗiso a fagen kimiyyar sanadarai kuma ya gano iskar benzin da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau sojojin ƙawance a yakin duniya na biyu suka mame ƙasar iran kafin haka dai sojan nazi na kasar jamus suna samun nasara a cikin sauri a yakin da suke yi da sojojin tarayyar soviet wanda kuma idan har suka sami nasarar da suke bukata da kuwa manufofin kasashen ingila da faransa da amurka za su ruguje a yankin gabas ta tsakiya domin kuwa hakan zai bayar da damar fadawar yankin a hannun sojojin nazi daga nan ne suka yanke shawarar mamayar kasar iran domin isar da makamai da kuma abinci zuwa tarayyar soviet ta hanyar kasar iran da hakan kuma sojin tarayyar soviet suka shiga cikin iran daga arewa da kuma gabacin kasar yayin da turawan ingila da faransa suka shiga iran din ta kudancin kasar a cikin kwanaki ashirin sama mai birnin tehran a nan ne kuma suka tuɓe sarki riza khan sannan suka naɗa ɗansa muhammad riza akan sarautar kasar iran masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Bismillahir Labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin farko muhimman kaninsu. An tsinci gawar Major Datton wanda 'yan bindiga suka garkuwa da shi a makarantar kwarzar sojoji ta nda da ke jihar kaduna ana ci gaba da gudanar da gasar cin kofin duniya na soji a cikin na teku a arewacin kasar iran ƙungiyar taliban ta gargaɗi ƙasar amurka game da tsawaita lokacin kwashe sojojinta daga ƙasar afghanistan shugaban masar dattawa ta najeriya ya ta zagin da ake masa na karɓar cin hancin kuɗi har dala miliyan goma yanzu kuma ga cikakkun labarun an tsinci gawar mejo daton da 'yan bindiga suka yi garkuwa da shi a makarantar hozza sojoji ta nda da ke jihar kaduna rahotanni sun nuna cewa major datun babban hafsan soji a najeriya da 'yan bindiga suka garkuwa da shi a wani hayi da suka kai a makarantar da sojoji ta nda da ke garin afaka a jiya talata an tsinci gawarsa a mace harin da 'yan bindiga suka kai a makarantar ta nda sun kashe manyan sojoji guda biyu tare kuma da yin garkuwa da major dayton rahotanni sun nuna cewa da farko 'yan bindigar da ke sanye da kakin soji sun yi wa masu gadin kofar shiga kwalejin dukan tsiya kafin su kutsa zuwa rukunin gidaje da manyan sojojin yake ita dai wannan kwalejin ta nda ta daura ne da kwalejin koyar da ayyukan noma da gandun daji da ke garin afaka wanda a ranar 11 ga watan maris da ya gabata 'yan bindiga suka kutsa kai suka yi awon gaba da ɗalibai 39 wanda bayan kwanaki suka nemi a basu kuɗin fansa naira miliyan 500 kafin su sako su ana ci gaba da gasar kofin duniya na soji a cikin teku a arewacin kasar iran rahotanni da ke fitowa daga gabar teku ta bandar anzali sun nuna cewa ana cigabar gaba da gasar kofin duniya na sojoji karo na shidda kuma aka masa lakabi da suna kofin teku kuma ya samu halartar 'yan wasan athletes guda 400 da kasashen rasha kazakhstan vietnam da kuma mai masaukin baki kasar iran a bandar anzali da ke lardin azerbaijan na kasar iran wannan gasar an fara ta ne tun ajiya talata 24 ga watan agusta da muke ciki wanda nan sojojin ruwa ta kasar iran take shiryawa da aka buɗe ƙarƙashin jagorancin admiral hamza ali kabiyani mataimakin kwamandan sojojin ruwa na kasar iran kuma za a ci gaba da da wannan gasar har zuwa 4 ga watan satumba mai kamawa gasar ta kunshi harbi a cikin ruwa da kuma harbi a sama kuma za a yi shi ne a mataki guda biyu a teku da kuma yadda za a sarrafa makami mai linzami da joshan da faikan suka kaddamar tun jiragen ruwa na kasashen da ke halartar wannan gasar suka isa gabar tekun na iran domin gwada tasu sa'ar shugaban masar dattawa ta najeriya ya kai zargin da ake masa na karɓar cin hancin kuɗi har dala miliyan goma sanata ahmad lawal ya yi wannan bayanin ne ga manema labarai a fadar shugaban kasa da ke abuja jin bayan ganawarsa da shugaban muhammadu buhari inda ya karaita zargin da ake masa na cewa to an ba shi cin hancin kuɗi ya dala miliyan goma don canza ƙudurorin dokar raba riba man fetur ta pib har ila yau ya bayyana cewa shi da shugaban masa tarayya femi bajamiya mila ko kuma wani sanata ko memba babu wanda ya karɓi waɗannan kuɗaɗe da ake zargin an karɓa rahotanni sun ce an biya lawan dala miliyan goma domin ya sanya hannu da amincewa da biyan kashi uku bisa ɗari ga yankunan da ake haƙo ɗan yaman fetur a cikinsu da ƙarshe ya gargaɗin cewa jama'a na wuce gona da iri wajen furta duk abin da suka ga dama da sunan faɗin yancin albarkacin baki. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar Taliban ta gargaɗi ƙasar Amurka game da tsawaita lokacin kwashe jojinta da ƙasar Afghanistan. A wani taron manema labarai da Zabihullah Mujahid kakakin ƙungiyar Taliban ya yi a birnin Kabul fadar mulkin ƙasar a jiya talata ya faɗi cewa ƙungiyar mai fafutuka ba ta amince da tsawaita wa'adin ranar 31 ga watan Agusta da aka cewa matsaya a kai na kwashe dukkan dakarun ƙasashen waje da ƙasar ba da kuma goyon bayan Afganawa da ke ƙoƙarin ficewa daga ƙasar. haka zalika ya buƙaci amurka da ta daina ƙarfafa mutanen ƙasar na su bar ƙasarsu ta haihuwa kana kuma ta buƙaci ofin jakadancin ƙasashen waje da kada su rufe ofisoshinsu ko kuma su dakatar da ayyukansu da ƙarshe ya ƙara da cewa muna gargaɗin amurka da ta dakatar da kwashe ƙwararrun 'yan ƙasar da take yi kamar injiniyoyi da sauransu domin ƙasar na buƙatar su bai kamata a kai su wata ƙasa ta daban ba kana ya buƙaci al'ummar ƙasar da su koma gidajensu su ci gaba da gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum domin turmutsin da jama'a ke yi a filin saukar jiragen sama na kabul yana da hatsari sosai zai iya haifar da asarar rayuka masu yawa daga karshe za ku cewa al'ummar ƙasar tunisia sun mayar da martani game da kara tsawaita dakatar da matar dokoki da shugaban kasar ya yi shugaban ƙasar tunisia kai sa'id ya sanar da sake tsawaita dakatarwar da ya yi wa majalisar dokokin ƙasar har sai ba ta gani wata ɗaya kenan bayan da ya dakatar da masar da 'yan adawa suka ɗauka a matsayin juyin mulki haka zalika ya ƙara tsawaita umarnin da ya bayar na cire rigar kariya ga 'yan majalisun ƙasar sai dai ana sa ran shugaban ƙasar zai yi wa al'ummar ƙasar bayani nan da kwanaki masu zuwa game da wannan sabon mataki da ya ɗauka ƙasar tunisia ta zama abin koyi game da yadda take gudanar da mulkin demokuraɗiyya a yankin gabas tsakiya da ma arewacin afirka sai dai ta fada rikici ne na siyasa da ya haifar da matsin lambar tattalin arziki ga kuma cutar annobar covid-19 ka'is sa'id ya ɗauki wannan matakin ne tun ranar 25 ga watan yulin da ya gabata inda ya saka ya gwamnati kuma ya dakatar da majalisa na tsawon wata guda da hakan ya jawo rashin tabbas a ƙasar sai dai ya bayyana cewa ɗaukar matakin ya zama dole domin ceto kasar daga durƙushewa. Tuma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan ko saurara daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Labaran duniya ke aka saurara wanda ni Muhammad Amin na gabatar. Yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa za a saurari shin nan na mu koma noma, ai saurari lafiya. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na mu koma noma shirin da ya sa bujiro muku da labaran da suka shafi noma da kiwo daga nan radio Hausa H to shirin dai zai zamo ci gaba wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan yanayin tafiyar damana a wasu sassan kasashen Afirka Kowa To a cikin shirin na yau za mu yada zango ne a jamhuriyar Nijar bayan da a makon da ya gabata muka je tarayyar Najeriya. Za kuma mu ci har ila yau game da yanayin tafiyar damanar a bana. Mun shi ne a jihar Tawa inda kuma muke tare da Malam Aliyu Nasarawa komin galma a karamar hukumar Madawa da ke jihar Tawa a jamhuriyar Nijar. Da farko kuma na fara tambayar sa koya yanayin tafiyar damana a yankin nasu. Ilai tafiyar damana kusan shi take a gare mu ko nan ba gare mu da ba sun mun da ɗauka wani yanki kamar wajen tudu wani na akwai yashi haka yake haka sa da rufin sarni har ya sun wara kanu ma sun wara kunni amma kamar inda ya kayance kamar kuma zama kamar wajen da baki inda a kwafi akwa to haƙi za su ke gaban dawaki nan ba su da zagiya ba kamar kan da yake kamar buri shi buri ya inda kamar laka laka kan sun kai damu yake da da su a da ɗaukar sanyi shi kuma suna haka horo su ana gyara kuma suna kasa kenan kuma kamar nan tudu wake shi ke ne ya fara yaɗu ya fara tashan halitta hakan ga mm. dawa ita kanta ma ta fara kusan kunshi na ko da dawa da muka ce ma dawa ya zayi ita kusan ta fara kunshi ko ta fara ko ta zagi sha Allah ta'ala an abin da ya shayi kamar gyada ta yi ta fara wuri a wurin da aka tudu inda akwai kamar yashi inda kuma ba yashi kuma ta yi duk da ba ta ware wuri ba sannan kamar wanda ya shuka ta farko ta gida ta farko ta ware ma iya kasa hakan sa'an sannan kamar wajen tudun nan wake kai ne ya ware wuri hakan da insha Allah ta'ala to wannan kuma sai ne yanayin damana kuma insha Allah alhamdulillah ma samun sanyi sai dai kamar can wani ruwan abba ai ruwa wanda ya ganda tudu ba da wuri ne kari da wuri ne ya shi laka naka ba ta wannan ba sai dai masu wuri tudu suna sun kafa samun da da da wuri insha Allah ta'ala anan dai gare mu yankin kwamin garma wajen yankin ma da kuwa insha Allah ta'ala eh, to kamar ya za ka kwatanta mana yanayin damanar a bana idan aka kwatanta da bara war haka to kamar yanayin damanar ta mana kamar tasowarta ta da mace da bara saboda gaskiya bana ta samu sanyi ba inda an kai waje kusan ma sun gumi da an kai duk wanda ya shuka ta farkon nan bai kuma wani shuka ba amma kamar bara akwai da an kai shuka kashi uku ma to sai dai kuma munan matsaloli gare mu a wajen hukuma ba su tallafa ma manoma dangane da maganin da kashe kwari bai kuma wani shimka ba amma kamar bara akwai nan da shimka kashi uku ma to sai dai kuma munan matsaloli gare mu a wajen hukuma ba su tallafa ma manoma dangane da maganin da kashe kwari eh kamar dangane da hukuma mm. ya kamata a ce talaka yake wani wani talaka noman nan abinci ne da rani na abinci ne komi da komi ya kamata ce ita hukuma ta rika taimaka ma kawo manoma da taki kuma da kwari wanda ka daure damana wanda ka daure eh, kamar wani hakan da kamar wanda suke lalata amfanin gona haka kamar wanda isi yi da wanda ka lalata amfanin gona kuwa mm. eh sai ga tunda da mata ta so amma an samu kwari kamar abin da ya kamar tsohuwa da ido su da yanzu sun yi kama a yi tare a wannan abin abin da ya kuma abin da ka sama kamar wake tun da hari abin nan ba ya kamata a ce a hosa magani shi da talaka ne samu unwani da wannan abin da ya noma a gani yawa insha Allah mm. to game da batun irin na ambaliya da ake cewa na fuskanta a wasu sacen ya lamarin yake to insha Allah dai eh, kamar ambaliya ta ruwa kamar wanda yake kusan da kusan yanki na gebuwa ganga kusan ba ba ginin su rushe hmm. su tuba yadda aka kwanci da ka mai yawa gini da ta jibiya kuwa lalle yadda an ba ruwa ana samun wannan sosai daga ruka yan hmm. kuma ina muku bayani na inda ni sani kuma da masasa inda ka san inda kake nan na kake labari a kai ne hmm, to ana kullu halin dai ba na dinka an yi samun mutuwar gidai tun da marila masu sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan daka wa shirin burki sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake hada mu inda kuma za a ji mu dauke da cigaban wannan tattaunawar kafin nan dai a madadin bakon namu malam aliyu nasarawa ko min galma daga karamar hukumar madawa a jihar tawa da ke jamhuriyar niger ni hassan barka da na kasance da kuke cewa a huta lafiya Allah, Allah, Allah, Allah shirin mu koma noma kenan aka saurara yanzu kuma shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa na nan tafe wanda na saba gabatarwa ai saurare lafiya. kiɗe Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda a cin sa mai kawo muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a yau shirin namu ya gato muku Armon Giroshes B a cikin wannan waka da ya rera mana. Da fatan masu saurari su gyara zama kuma da za su ji daɗin shirin da yake masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi to ga waka a bakin mai ita ai saurari lafiya. ماندنت راهی نمیشوی چرا گاهی ستاره هدیه کن به مشت پوچ شبها شمرده تر بگو با من حروف رفتنت تا من بگیرم از دلت همه بهانه دوست خزانه سمت ماندنت راهی نمیشوی چرا گاهی ستاره هدیه کن به مشت پوچ شبها شمرده تر بگو با من حروف رفتنت تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را این بیا که بی تو من همه دو صد خزانم da madalla an gaishe ka Arman Groshes B a cikin wannan waka da ka yi mana da fatan ma saware sun amfana kuma sun ji daɗin ta kuma anan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗiyar mana ya kawo jiki sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don wanda suka tallafa harshe na kammala nake muku ban kwana kuma muna gayyatar ku zuwa shafin mu na gizo wato wwwcb 1ng domin jin sauran shashe da muke yadawa ko kuma muke watsawa a huta lafiya. دارم هوای عاشقی دارم هوای عاشقی kuma anan shirin namu ya kammala gan lokacin da aka ɗiya mana ya kawo jiki zan yi bankwana da ku sai an jima da yamma Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wasu da ɗan shirye-shiryen amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin ke cewa ku zama lafiya kuma na gayyatan ku a shafin na gizo wato wwwtv ng a huta lafiya. Thank you.